Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Taron koli akan sauyin yanayi da aka gudanar a Glasgow ya zarce lokacin rufewa da aka kayyade masa a hukumance. Yayin da masu tattaunawa suke tafka zazzafar a kan yarjejeniyar ƙarshen taron. An shirya masu tattaunawar za su ci gaba a cikin daren jiya lamarin da ka iya shiga ƙarshen mako. dole ne bangarori su amince da yarjejeniyar kanu sarauta ba hannu a ƙarshen taron. tawagogi daga kasashe 197 suna kokarin cimma yarjejeniyar yaƙi da sauyin yanayi kana a takaita dumamar yanayi a duniya kada ta haura ma'aunin digiri celsius 1.5 adadin da aka auna a yarjejeniyar paris a shekarar 2015 wanda kuma ke kallo mai muhimmanci wurin kawar da mummunan tasirin sauyin yanayin amurka ta ɗora sabbin takunkumai kan ma'aikatan tsaron eritrea da jam'iyya mai mulkin ƙasar da kuma wasu manyan jami'an gwamnati su biyu sakamakon rawar da eritrea ta taka a yakin habasha a jiya juma'a ne sashen kula da kadarorin 'yan kasar waje na ma'aikatar bitar malin amurka ya sanar da takunkuman da aka dora wa ma'aikatar eritrea wadda sojojinta suka shiga yaki a tigiri tare da sojojin habasha da kuma jam'iyya ɗaya tilo a eritrea mai suna people's front for democracy and justice mai ba da shawara akan tattalin arziki a jam'iyyar hewitt kidan da shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar abraha kasa ne mariam suna cikin waɗanda takunkuman suka shafa da wata kasuwanci a ƙasar eritrea mai alaƙa da jam'iyyar ta hidri trust red sea trading corporation a hali da ake ciki kuma mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya farhan haq ya ce gwamnatin tarayyar habasha ta kama mutum da goma ma'aikacin majalisar da zai karu da mutum tara da ke kulle da ma wasu sama da direbobin motocin dakon kaya su saba'in da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauke su aiki na wucin gadi a jiya juma'a an gurfanar da dadaddin aminin tsohon shugaban kasa donald trump stephen bana a gaban doka bisa zargin aikata laifuka na cin mutuncin majalisa bayan da yake amsa sammaci da kwamitin majalisa mai binciken tashin hankalin majalisar dokoki ya bashi ma'aikatar shari'a ta ce tana tuhumar banan mai shekaru 67 ne da laifin kin amsa gayyatar bayyana gaban kwamitin da kuma kin bada takardu da kwamitin binciken ya bukaci a cikin sammacin sai dai ba bayyana ranar da zai gurfana a kotu ba babban lauyan gwamnati mary garland ya ce gurfanarwar da aka yi wa banan ya nuna yadda ma'aikatar shari'a ta yi tsayin daka wurin tabbatar da tsarin bin doka da oda kowane laifi da ake tuhumarsa yana da jan kunni na akalla zaman gidan yari kwanaki talatin ko kuma ɗaurin shekara guda a gidan yarin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc a jiya juma'a wata kotun myanmar ta yanke wa wani dan jarida ba amurke dani fenster hukuncin daurin shekaru goma sha daya a gidan yari bisa aikata laifukan tare jama'a ba bisa ka'ida ba da ingiza jama'a yi wa sojoji bore da kuma take dokokin biza wato izinin shiga kasar in ji lauyansa kuma wanda ya dauke shi aiki lauyan fenster tan zhao ang ya faɗa muryar amurka cewa a daidai wannan lokacin babu wata niyyar ɗaukaka ƙara wasu ƙarin zargin da ake yi wa fensta su ne yin kalaman iza jama'a su bigirewa hukumomi da kuma aikata ta'addanci lamarin da ka iya sa ya ci gaba da zaman gidan yari har ƙarshen rayuwarsa lauyansa ya faɗa a ranar laraba cewa ba zai iya yin wani bayani ba akan ƙarin zarge-zargen da hukumomin suke tuhumarsa da aikatawa a ƙarshe a jiya juma'a rashi ta tura jami'an tsaronta zuwa iyakar ƙasar belarus a kusa da poland inda ɗaruruwan bakin haure suka yi sansani suna kokarin tsallakawa zuwa nahiyar turai kremlin ta ce jirgin jami'an tsaron domin gudanar da atisayen yana zuwa ne a daidai lokacin da ma'aikatan tsaron rasha take tura sojojinta a kusa da ukraine din kana tana kara fargabar da tarayyar turai da amurka ke ciki ana zargin moscow da taimakawa kawayenta shugaban belarus alexander lukashenko yana shirya tsallakawan bakin haure zuwa poland Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gare lafiya na goma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wuri na. Lafiya lauya mutan gida ya New York. Wallahi New York alhamdulillah don lafiya kalau muke. Ya kuma aka ji da dumi. Mm, mm, mm, <laughs> ya aka ji da wannan lokaci. Wani yake sanyi ya dan sassauta kwana biyu amma yau gaskiya ya ciza sosai. Allah ya ci gaba da yi mana kariya. Amin sun amin amin sun amin. To baba yau ka ce kana bukuku a Ghana. <laughs> Gaskiya ina jin ta'aziyya muke da su a Ghana. To amma muna da bukukuwa da za a yi ko kuma an yi wani a Najeriya kuma za a yi wani a yau idan Allah ya yarda. To ina muka tashi? To bari mu fara da wannan gaisuwar ya murna zuwa ga Alhaji Aliyu Haruna Jani Dallatun Mani na murna auren yarsa asma'u aliyu haruna jani da angunta hussaini ibrahim kofar kalgo wanda za a daura an jima kaɗan a gidansa da kimani da karfe biyu da rabi na rana allah ya bada zaman lafiya da zira a ba to sai kuma saƙon taya murna zuwa ga kwamishinan wato karamar hukuma da raya unguwanni da harkokin sarauta na jihar kano wato honorable murtala suleiman garo anti da alheri da kin ji garo nan kin san inda wannan na san <laughs> me garo ne eh, wato honorable murtala garo na daurin auren yarsa wato sa'adiya salisu kabiru kabo da angonta awal murtala imam kabo wanda an riga an daura a jiya juma'a a karamar hukumar kabo wato a cikin iyayen amarya dai akwai mai girma gwamnan kano dr abdullahi umar ganduje khadimul islam da kuma alhaji musa garo a kasuwar kawo kaduna to allah ba da zaman lafiya da zara'a ɗaya ba a kabo nan fa ne firamare a kabo jihar kano kai kai kai kai kai eh halin kike garin ku ne nan ma ai nan garin mu ne lokacin makarantar tana karkashin mishan ah okay eh, makarantar yan mata kafin gwamnati ta karba daga hannun mishan yanzu ta koma karkashin hannun eh, gwamnatin hmm. jihar Kano ai za mu je kabo eh, amma ina tsamman har yau dai makarantar 'yan mata ce. Hmm. Lokacin baba lokacin da muka yi makarantar nan su ɗaya a sati mota ke zuwa. Kai kai kai kai ke ce zamanin kakana budurwa ke da. Ana ba magana <laughs> lokacin. Ranar kasuwa kawai mota ke zuwa. Allah sarki. Aka ajiye mu. za mu taka da'ira mai tafiya mu je mu jira ai mu ma mun sha ruwa ba ba eh ba lefi ana amfana <laughs> eh ana amfana wata ran da so in je in je kaban nan gaya take ne haba kabo ai ya hada Allah sarki <laughs> in za a kai mu makaranta sai dai tafiyayya in ba haka ba sai ran kasuwa za ku je wai wai wai wai saboda haka ranar da za ranar da ake ake hutu ma hmm. ana bari ne sai ran kasuwa saboda yara su iya barin makaranta na a yanzu lokacin mota ma wake wake kirga masu mota gaba ba gaskiya sai wani da wani <laughs> sai wani da wani <laughs> to Allah ya bada zaman lafiya ni ma zan mika gaisuwar fata alheri da taya murna ta abar ya huce ga iyalan Dr. Sini TC Kwabe Allah ya sa haka ne inda a ce kaga Hausa ne da sai a ce sani amma ba sani bane hmm. Sini TC Kwabe da na marigayi shu'aibu ekele waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu vivian t kwabe da ame shu'aibu ekele za a ɗaura auren ne a majami'ar dominion chapel international da ke unguwar kubwa a ƙaramar hukumar buhari ta birnin tarayya abuja a yau dinnan da karfe goma na safe to allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare allah ya sa kuma an yi a dace amin sun amin gona zama na roƙon amana da masalaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu ɗau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa a aikace uwana. sai kuma ta'aziyya wadda za mu mika zuwa ga al'ummar garin kufreduwa a jihar gabashin ghana kenan na rasuwan sarkin zangon kufreduwa alhaji ali haruna kurmi na hudu wanda ya rasu a makon da ya gabata a kana muna ta sabon sarki murna wato dan marigayin kenan alhaji ashiru ali kurmi wanda aka fi sani da prince to allah ya ji kan sarki marigayi ya taya sabon sarki riko to sai kuma sarkin kado na akra alhaji ibrahim tanko ali wanda kawunsa ne marigayi sarkin wato kufredo din kenan ya ce yana mika ta'aziyya ga iyalai baki ɗaya musamman ma iyalan gidan wato na gidan sarkin gulbi na iyaka a jihar kebin tarayyar najeriya kenan wanda 'yan uwan shi sarki marigayi na kufredo din ne ya ce yana kuma mika ta'aziyya ga rasuwan sarkin gulbi na iyakan wato alhaji muhammad tubashin sarkin na kufredo kenan ya ce yana mika ta'aziyya ta musamman zuwa ga sarkin musulmi mai martaba sultan sa'ad abubakar da dr abdallah malami a jami'ar danfodiyo a sokoto da wansa alhaji tahiru marafan gulbi na iyaka da alhaji alhassan haruna isa kurmi wanda ya taba aiki a niton amma yanzu yake zaune a wato garin zariya kenan Allah ji ka magabatan baki daya ya kyautata mu kuma namu zuwa. To amin su amin baba ka san wannan gaisuwa daga mai masaukin baki ne mini bar mu ka san shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto yana gaskiya yana ran dadi a can. Eh, eh, <laughs> yana yana yana ya je aiki a Niger to eh, yau can muka nufa ba ah, kuma bako mai zuwa idan Allah ya yarda wani daga cikin waɗanda suka halarci taron da aka gudanar jiya yana cewa su ma suna da waƙoƙi suna so su ji waƙoƙin su to in Allah ya yarda za mu ne hira da shi bari mu mika gaisuwa a bari ya huce mu faro da daga eh, masarauta shugabannin al'umma za mu mika gaisuwa a bari ya huce zuwa ga sultan na da magaran mai martaba abubakar sanda umaru da alhaji mustapha kadi da ke birnin yamai da dr hassan malam da usmana alhaji ibrahim mai shago da hamidu kalala buwa difa kasan hamidu kullum yana haba ah, ai yau mun yau da hamidu ai dole bugai <laughs> ku ne da honorable hajiya rabi hassan mai fada yar majalisar dokokin kasa da malam abdulkarim a dunglas da alhaji malam amadu malam magaji a gidigir gaisuwa a bar ya huce zuwa ga mariama idi rabba ecobank niger da salisu mai kaset na unguwar zango binin yamai da alhaji malami yar abba da maman dan fulani mai taba da alhaji habibu mai fanta da sa'idu direban sonef da maman dan doki da kuma muhammadu ons da jefa sarkin yaƙi da kuma zakari tela da fatar an tashi lafiya To bari ni ma mika gaisuwan taya murna na abar yahuce wadda ta fito daga Muhammad Haruna Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce yana gaida masu gabatar da wannan shirin kana ya ce yana gaida sarkin katsina alhaji dr abdulmomin kabir usman da hajiya abu yar fulani jakadiyar sarkin katsina da kuma sarkin daura alhaji umar faruk umar da sarkin birnin gwari malam zubairu jibrin mai gwari na biyu da kuma alhaji shafiu madawakin inono da injiniya alhaji bilyaminu muhammad alababa wato permanent secretary kenan a ma'aikatar ayyuka ta jihar katsina sai kuma usman manika mai ruwa road funtuwa da malam garba abu abdullahi jikamshi malamin kwaleji a hassan usman katsina polytechnic a sashen koyar da aikin jarida To baba bari mu nufin da kafi wayo inda kuma kuke shirin karɓar bako ko? Wato, <laughs> <laughs> a gaisuwa daga alhaji baba yahuza sarkin hakurin kombi zuwa ga sabon sarkin da gomba si na fuseni abu da sauran kabilar da gomba da gomba haka ne a ƙarshen makon jiya aka yi wannan nadin sabon sarki sabon eh, sarki ne eh, sannan akwai cikin 'ya'yan sarki wanda shi kuma aka bashi mukami sarkin da aka mai nadi shine muhammadu hadi wato hadi kenan shi ma yana cikin waɗanda aka ba sarauta ajiya da kuma umar sawai duka 'ya'yan sarki ne to muna taya su murna taya su murna mm. yawa muna kuma musu fata alheri Allah ya sa gama da jama'a lafiya amin to baba kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka baka gama kasuwa da kasuwa bari mu dire da wannan yawa to bari mu dire da wannan sako daga Ahmadu Manaja Bauchi daga Bauchi unguwar Karofin Madaki Uh, yana mika sakon gaisuwar fata alheri ga uban doman bauchi alhaji nasiru ma'azu da ke unguwa bakaro a bauchi da mai girma sarkin yakin bauchi hakimin kasar lame alhaji aliyu lame yakubu lame da ke garin gumau a karamar hukumar toro na jihar bauchi sai kuma sarkin motan sarkin bauchi alhaji Baba Shehu Lame a unguwar Karofin Madaki da Malam Zaradin dan majin Zannuwan Bauchi kai kasan kasan wannan matsayin sarautar ne baba? Eh, eh, ma dan majin ne. Ah, <laughs> na isa, ni ban kai wannan matsayin ba sannan eh ni har yanzu ina talaka na. Ai to. Mm. Allah ya sa a gama da jama'a lafiya. Amin sun amin. sanni lokaci ne dama an faɗa mahaƙoci ai mawadaci ne tafi a sanni sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi wai ina zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa aiki shaidan ne idan kai tunani ai wani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya ga labarin da zan baka mm. labari ne na bafulatani da dai kana bi na wani bashi a ka kara bi na bashi mm, to shi ke ina ko da ke <laughs> wani mu ne da lokacin muna wani dan mangu mm. mutanen mangu sai ku mun abuwa labari ne eh. da ya faru Allah sarki tabbas ba kyaki bane to shi baban nan yana shan giya yana hmm. yawan shan giya ashe in ya shan giya wata ran har bashi yake sha to in ya to saboda yana shan giya bai iya aje kuɗi saboda haka ya cika cin bashi eh. to in ya samu yan kuɗi sai yaran su ce baba hmm. a biya bashi ka biya wani ka biya ka wani labin bin mu kaza kaza ka biya wani in ya dan ya dan diba ya bayar baba kana da kuɗi ka biya gaba ɗaya yace a a'a ba zai biya ba wai aishi in bai biya bashin nan ba waɗanda suke bin bashin kullum za su ta mashi addu'a Allah ya bashi lafiya don saboda kar ya mutu da bashin kullum za su ta mashi addu'a Allah ya bashi lafiya ya samu ya ne <laughs> an gaya wanda ya yi kiba ba zai biya ba to kai ba kai ta ma addu'a kwarai ko zan miki zan miki fata alheri saboda wannan bashin sai na bi wannan bashin labarin to yau labari ne da muka samu daga Fatima Musa Wada da Aisha Musa Wada da kuma Zainab Ibrahim Musa Wada dukkan sa a barikin ladi ma abotan wannan shirin haka wai suka ba da labarin eh, wani bafulatani ne ya shiga makaranta to To a kwana a tashi har ya kai sakandare ya gama firamare har ya shiga sakandare ya shiga aji ɗaya na sakandare a Najeriya ana cewa eh, ajin farko SS1 ba? Eh, eh haka haka lalle. Yawwato. Ya yi kokari. Yawwato da ya yau haba yau mm, ana ma magana mm, da ya shiga har sakandare mm. yawwa sai ana lissafi. da malaman lissafi ya koya musu lissafi sai aka kira shi aka ce aka tada ba aka ce wai ya zo allo ya rubuta amma duk da yake fa ita ma dai Fatima tun da ita ma babu na ce to haka ne ke kika ma kanku eh. ce a ce Fatima a ce mutum bafulata ne har ya kai sakandare amma a ce mashi wai ya rubuta daya a tara da daya baba. To, kin san mu ba ma makarantar. Eh, Yawwa. Ta ce wai sakandare Fatima bafulata ne har ya kai sakandare amma ana ɗaya a tara da ɗaya baki ma ce wai ajin farko na yara ba. Eh na firamare ba. Kila ita tana tare da shi a makarantar, kila makarantar Fulani ne. <laughs> Ba kira kin gaji ba ba ce. Sai wai aka ce ya je a kan allo ka san mu a gida da ban san ko har yanzu ba a kan allo wani bakin allo ake. Eh, eh haka ne muna ce mai blackboard a Ghana. Yawwa yawwa. to sai aka rubuta shi malamin ya rubuta aka rubuta aka ja layi tun da ɗaya ba zai ja layi ƙasa eh. alama tarawa da ɗaya eh. sai aka tambayi filatani aka ce wai ɗaya a tara da ɗaya mm. nawa ne sai ba filatani ya ce sha ɗaya gaskiya <laughs> sai malamin ya ce mishi ya ce mishi shi baya gani ɗaya a tara da ɗaya nawa ne akai akai da bafulatin ya ce a radu sha ɗaya ne abin sai aka tada babbar bare waya koya wa babban latin yaya ɗaya a tara da ɗaya nawa ne aka ce in aka tashi mm. makaranta shi babbar bare ya koya ma babban latin don gobe za su zo su bada ansa ya zo ya bada ansa sai babban bare ya ce babban latin wai ya je ya sau da faffan kwai guda biyu guda biyu na Yau da fafe ya kawo da fafen kwai guda biyu hmm. sai bafin latani ya je so da fafen kwai guda biyu sai babbar bare hmm. ya ce ma bafin latani wai ya ba malam kwai daya hmm. sai bafin latani ya ba malam kwai daya sai ya ce mashi to ban daya <laughs> sai sai bafin latani ya ba babbar bare kwai daya shi kenan suka cinye sai ba fulata da ya ce to shi fa sai ce ai ka ci guda tara a gida dama ba sha ɗaya ba ne shi dama ka ce an sai sha ɗaya ne to guda goma sha ɗaya ka so ka ci tara guda guda tara a gida ka abun ka taho aji ya koya mai ya koya mai darasi amma malam da hikimar gaske <laughs> wai in kai ne baba sai da babban lata ne <laughs> ya za kai da babbar baran nan ah, to kai wannan abin ai shi ma ganganci shi ya kawo mai a haka yi <laughs> an ce ka haɗa ɗaya da ɗaya ka goma sha ɗaya. Gasa <laughs> goma sha ɗaya ce amma baba a eh. ganin ka wannan bafulatanin ya koyi darasin kenan ya san wani ne an san <laughs> abin mamaki kuma aka ce tun firamare ya taso a to in ji fatima eh, to domin in ji fatima da zainab <laughs> da aishatu to ku da kuka faɗa ka eh suka yi haɗin gwiwa kuma su ma ba hila ne <laughs> a to suka haɗin gwiwa suka ce ba fulata ne har ya shiga js aji ajin farko a secondary bai iya ɗaya a tara da ɗaya ba. Mm. <laughs> Sai ga malama Julu na ɗaga mata hannun sabili da aka tilas mu ja burki dan yanzu a madadin. Ba waya ko bakeri. alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. <laughs> Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa mu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni